cikin bidiyon mu na yau insha Allah zan muku wani gem wanda za ku yi amfani da shi wannan gem zai baka damar ka samu dala ɗaya biyu uku hudu biyar har zuwa dala goma ba tare da ka saka kuɗin ka ba misali irin wa'in abubuwan da za ka saka kuɗi ka duk bayan kwana kaza za a biya ka so wannan ba shi ba ne wannan gem ne za ka buga kuma garanti idan ka samu kuɗi za ka iya cirewa so amma wanda za su baka su wannan coins za ka iya kwambatin zuwa dala ko kuma diamond shi kuma wannan diamond kai iya din sa zuwa dala sannan kuma za zaka iya cire wannan course din a matsayin dala kuma wannan dala zaka iya tura ta cikin Binance ko kuma wani wallet wanda kake amfani da shi so amma ba ta bata lokaci ba mu shiga a cikin bidiyon kafin mu shiga a cikin bidiyon idan ka manta ba ka danna min subscribe ba ka danna min subscribe sa'annan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi wal hakan zai baka dama duk lokacin da na ɗaura sabon bidiyo YouTube za su sanar da kai a nan take ba tara bata lokaci ba mu shiga a cikin bidiyon zan aje maka link a wajen comment na farko da kuma wajen description na wannan bidiyon domin ku je ku taba ku register da wannan link ne so mafi yawancin mutane ba san inda ake aje link ba a cikin wannan bidiyon duka zan na muku yadda za ku nemo link idan an aje shi a wajen comment na farko ko kuma a wajen description misali wannan bidiyon da kuke gani ana kuna kallon shi kamar haka an ce maka link ɗinsa yana a wajen comment na farko ko kuma a wajen description kana taɓa bidiyon kamar haka idan aka ce maka yana wajen description sunan bidiyon za ka taɓa kamar haka kana taɓa nan ka taɓa mu za ka rubuta maka wannan shi ne link idan kuma aka ce maka yana wajen comment na farko ko za ka zo ka taɓa wajen comment kana taɓa comment za ka rubuta maka wannan shi ne link a nan wajen da ka taɓa kwamin za ka rubuta maka wannan shi ne link saboda haka ba ta ɓata lokaci ba dai mu shiga a cikin bidiyon so wannan a ah, so kamar da za gani kana taba application din wannan ita fuskan farko da application din zai nuna maka application din ba da wahala wajen saitawa abu ne mai matukar sauki step by step yanda ake amfani da wannan application da kuma yanda ake combating din coins ko kuma yanda za ka yi dai ka cire abin da ka samu sai ka zo ka taba nan inda aka rubuta sign in with google zai nuna maka duka email da suke cikin kai idan kuma email kwaya daya ne direct zai shigar da kai sai ka zo ka taba wannan agree kar ka taba decline sai ka taba agree kana taba agree zaka dan jira kamar haka so zai nuna maka duka email da suke cikin warka kamar na faɗa maka sai ka zaɓi email wanda za ka yi amfani da shi yanzu zan yi amfani da wannan email da kuke gani so zai kawo ka anan sai ka zo ka taɓa wannan alama ta kansil idan ka taɓa wannan alama ta kansa ko kuma wani ƙanin ko wani ka ko wani ɗan wanka za ka iya buɗa masa account ɗinka ka ɗauka ka yi loading a cikin ah, wayarsa wanda zaka ka iya ka buga shi ma ya buga kuma wani abin da kuka tara zo ka za ku iya amfani ku cire shi so yanzu wannan da kuke gani shine diamond diamond kwaya 350 su ne dala ɗaya wannan kuma coins sai ka samu dubu ɗari sannan za ka samu kowanne dubu ɗari shine dala ɗaya wannan kuma wani zai ce ya za a yi tara kowanne dubu ɗari ko kuma damun dubu dari uku duka wannan abu mai sauki ne ku biyo ne a cikin wannan bidiyon yanzu wannan abun da kuke gani yana dagawa daga nan zuwa nan left and right abun da suke bukata kawai ka taɓa nan santa ɗinsa misali idan ka taɓa ya taɓa nan ina rubuta max so wannan ƙugiyar da kake ne za ta zo ƙasa yanzu zan taɓa so yanzu ga shi na taba shi kawai za ka taba ne za ka gano maka so yanzu za ka yi amfani da wannan kugiyar kana dan yawatawa da ita sai ka ga me za ka samu yanzu ga na samu coins 25 a wani lokaci kugiyar nan za ta iya ɗau maka coins 400 ko 300 so a ɗaya rana za ka iya samun coin inda za ka yi kwambatin zuwa dala kuma garanti da ka fitar da su zai fita sai yanzu ga shi ina nuna muku yadda ake wannan wani lokaci box in kana ɗauka ta za ga ta ma da coins da yawa yanzu zan sake gwada sannan wani lokaci za ka iya samun ka ɗauko ah, usdt ko kuma matic ko bitcoin so yanzu ga shi nan excellent to yanzu zan ɗauko bitcoin gashi nan zan haɗa da waɗannan abubuwan yanzu gashi insha Allah ko ina zan sai kai 70 ko yanzu ya kai ma 80 da wani abu so yanzu zan nuna muku yanda za ku tara wannan ko zai idan kuma kana buƙatar ka samu wannan diamond da yake ciki duk lokacin da ka buga suka baka coin sai ka taba extra din kana taba za su baka wani advert wanda zai kai sakan 30 ko sakan 5 ko sakan 10 is depend on the advert da suka baka wannan advert yana karewa zai nuna maka wata alama ta cancel nan sai ku dan jira ku gani kana taɓa alaman cancel zai dawo da kai dan za ka ga yanzu wannan damun naka ya karu so ya za a yi damar din ka fitar da shi a matsayin dala ko kuma coins ɗinka ka fitar da shi a matsayin dala ba zan ci gaba da buga game din bari yanzu na muku yadda aka buga game sai ka dawo da inda aka rubuta withdraw kana taɓa inda aka rubuta withdraw za ka ɗan jira shi zai nuna maka 0.2 gashi nan nan kuma a ah, matic 0 wannan kuma 0.0 wannan ethereum 0.002 na bitcoin da sauransu duka za ka iya ka cire su a cikin wannan sai yanzu misali ina so in cire 0.2 zan taɓa nan ina ka rubuta 0.2 ina taɓa shi zai nuna min wani loading nan ba zai bata min wani lokaci ba zai kawo nan sai in taɓa withdraw idan na taɓa withdraw zai kawo ni anan a nan wajen za ku ga ba ni akwai address da na saka anan so zai nuna maka nan ba komai anan wajen so ya za a yi sai ka yi minimizing kamar haka kana minimizing sai ka shiga cikin trust wallet naka idan ka shiga cikin trust wallet naka kamar haka sai ka taba shi wannan trust wallet naka yana budewa na faɗa muku abin da za ku yi amfani da shi shine matic na polygon network kenan za ku yi amfani da polygon network ne so sai ka zo cikin trust wallet naka ko kuma binance duk exchange da za ka yi amfani da ita idan dai trust wallet ne ka san za ka zo wajen adin mat adin token sai ka rubuta matic kana rubuta matic gashi nan sai ka bude shi sai ka san canza sai ka koma USDT kana taɓa USDT sai ka dubi na polygon suna da yawa sai ka dubi na polygon sai ka kunna shi za ka rubuta mai USDT polygon a ƙasa rubuta POS tether USDT sai ka kunna shi da a kashe sai ka kunna shi kamar haka so idan ka zo ka taɓa shi kamar haka sai ka taɓa na inda aka rubuta USDT polygon sai ka taɓa shi so kana taɓa zai baka sending da receiving sai ka zo na wajen receiving sai ka copy wannan address ɗin kana copy address sai ka koma a nan wajen cikin wannan application din idan ka kuma cikin application nan inda ba komai sai ka danne ka yi pasting sa kana danne ka pasting za ka in nuna maka inda za taba taɓa wannan ah, address din ya zauna a nan wajen to lokacin da duk address din ya zauna a nan idan kana buƙatar ka withdraw wannan ka riga ka na shi kenan sai ka zo nan inda aka rubuta withdraw wannan misali za su na maka ka yi inviting mutane domin su baka wani coins da kuma diamond wanda za a ah, samu daman ka yi a nan take idan kuma baka da buƙatar haka za ka zo nan inda aka rubuta what to end kai kallon bidiyo suna baka diamond wanda da wannan diamond din anan take zaka iya tara shi sai kai waje kai withdraw ka so yanzu zan dawo nan wajen hausa in nuna muku kuma ya za a yi kuyi coins idan ba diamond kake da shi ba kana da coins ne kuma kana bukatan ka fitar da coins din ka zo ka taba ne an ka rubuta home kana taba inda aka rubuta home za ga aka rubuta exchange sai ka taɓa nan inda aka rubuta exchange ya kawo ka anan za ga inda aka rubuta coins dubu goma shine 0.1 shi kuma coins dubu ɗari shine dala ɗaya za ka iya ka cire dala ɗaya ɗinka idan ka samu coins dubu ɗari za ka zo kawai ka taɓa exchange zai nuna maka coins da ka samu sai ka yi exchange ɗin su zuwa dala ka je ka yi withdraw ɗin shi a nan take idan ka tura zai shiga ba tare ɓata maka lokaci ba so bari mu sake koma ba nan kuma inda aka rubuta invite idan kana da abokanan da kake da bukatan ka gayyato su ko za ka taba nan wajen invite za a ɗaya maka loading sai ka zo ka taba wannan alama ko sai ka yi copy din link naka sai ka je ka tuttura ma ka duk wani mutum da ka gayyato idan ya dan buga ko kuma idan ya je register za su dan baka wani dan point wanda za a kara da naka sai ka je ka yi withdraw kuma ku tabbatar kun danna like kun sharing san kuma idan mai tambaya ya zo a wajen comment ya tambaya sa nagode na yakuba ta kai mu haɗu da ku a bidiyo na gaba